babban taro yana jin kunshi domin wannan ɗan siyasa sanata halliru dauda fika wanda ya yi ɗan majalisa ya yi ma kakakin majalisar dokoki da jihar bauchi ya yi ɗan majalisar tarayya ya yi sanata sannan saboda wasu abubuwa da suka faru allah kiyaye ya tafi wata ita jam'iyya da ake kira snpp ko da yake yi jam'iyyar snpp ba a da can jam'iyya ce mai fitanci jam'iyya ce mai martaba amma sai wani ya zo yin gurɓanta ta ya zo da wani abu ake kira konkursiyar asara ya shigo jam'iyyar nan tun daga nan ta rikici amma alhamdulillah ainihin masu wannan jam'iyyar sun gane sun ɗauka su sun bar farar riga da jan hula sun yadda su wajen ɗaya sun ce ana rika taki sun cire kwankwasiya dama ita ta tawon ta Yanzu sun koma Ya su ainihi da nnpp saboda haka ku lokacin da kuka bar wannan jam'iyya kun bari a lokacin da ya dace ku kamar yadda nake faɗa wannan shugaban kwankwasiya mutum ne mai san kansa mutum ne mai yaudarar al'umma mutum ne wanda ya fi so ya zama sarki a jihar nama da ya zama bawa a cikin aljanna irin wannan za a bi ai bauchi zan zo bauchi ku taro duka yan wajen da masu jajayen yin zo kaina domin koyon wannan lalata kuma na samu takarda daga jihohi daban-daban cewa yan wannan jam'iyya na nnpp za su dawo na jam'iyyar ta saboda sun yadda wancan jagora ba jagora ba yana yaudarar al'umma saboda san kansa a raka shi ya je ya nemi shugaban kasa in ya shiga jam'iyya ya tara kudin mutane in an sayi fom a tara miliyoyi biliyoyi da sa aljihunsa shi ya ci zaɓe dama ma san shi zai ci kun sai dai wala wala ko to wala wala ke da ya tara kudin fom ya sa aljihunsa dama shugaban kasa da yake nema ya san dama tatsuniya ce ba wani shugaban kasa da yake ya san ta tatsuniya kudin fom kawai yake nema sa aljihunsa to saboda haka muna ta'ala ya zo ka dawo za mu iya ta aminci kuma apc ta bauchi in allah ya yi za a zauna domin a haɗe sosai da sosai a ci gaba da al'amura muna tabbatar muku za mu kare bukatun. Shugaba, salamu alaikum.